barka da wannan lahadi tara ga watan ogis na shekarar 2020 kan studio a labarin matasa da fatan kuna lafiya kuna tare da ni rakiya arimi a wannan ɗakin magana tare da ƙawata fanta shamsu fanta <laughs> barka gora kin tashi lafiya barka ka dai gora yau da mi kika zo muna haka ne gora muna cikin lokacin hutu kuma a gaya ɗalibai na yin ayyukan samar da kuɗaɗen shiga domin shirya komawar makaranta ta shekara mai zuwa haka kuma a maraicen yau za mu gabatar da hassan shaibu wanda aka fi sani da sunan hassan sos a matsayin mai ɗaukan hoto freelance A ƙarshe kuma za mu yi magana game da gasar hutu a doci. Kafin nan gora jihar Maradi yan kwanaki kafin a gudanar da jarabawar bakaloriya a cikin wannan watan na Ut 2020 a nasu tsarin malamai na filozofi sun gudanar da wani taron da ake ce kafe filozofi a wannan makon. Haka ne gora a taron da aka gudanar da nufin ba ɗaliban kyakkyawar fahimta game da hanyoyin da ake bi don aiwatar da darussan sharfin filozofi. Ga rahoton Muhammad Mamman. Wannan ganawa da ake kira kafe filo ta tattara ɗalibai masu niyyar jarabawa na makarantu makarantun gwamnati da na makarantu masu zaman kansu. Garba Burema malamin falsafa a makarantar Lise Dan Baskure ya bayyana cewa. An yi amanar cewa ɗalibai suna da rauni a waɗannan darussa biyu kuma da zarar mutum bai lakanci waɗannan darussa ba to akwai wuyar ya samu da yawan maki a fuskar jarabawa bakaloriya masu jarabawa. Nana Balkisa Haruna ɗaliba a makarantar CSP ɗan Kulodo na murna. gaskiya gaskiya wanga koyarwa da an kai muna a da can ban iya yanda ake gabatarwa ba amma bayan wanga koyarwa da an kai muna na gane yanda ake gabatarwa a nan gaba zan yi gabatarwa mai kyau na ji daɗi wanga koyarwa an ɗauki alkawalin shirya wata ganawa a wata ranar domin tattauna abin a aikace. Gora hutun makarantu yawanci lokutan hutawa ne don fuskantar aji na gaba. Sai dai a garin Gaya a wannan lokacin ɗalibai da dama suna gudanar da ayyukan samar da kuɗaɗe kafin sabuwar shekara ta makaranta. Akan haka ne ma Gora Fadil Alu ya haɗu da wasu ɗaliban bar mu saurari rahoton nasa. Ismail ɗalibi ne na aji biyar a sagandari yanzu ne ya ƙare gyaran wani janareto a lokacin babban hutu yana ɗaukar lokacinsa ne a wani shagon domin ƙara fusa'arsa ta kanikanci da fatan samun 'yan kuɗaɗe a wannan kusantar komawa makaranta. Ina ajin sankiyam ne a cikin babban hutu ina tafiya gareji ina aiki tare da mai gidana yana dan bani wani abu sai na ajiye kudaden da yake bani don shirin komawa karatu wannan ya fi mutum ya zauna gida bai ba. Nan kusa kaɗan wani gungun 'yan mata na sai da masara da da gujiya yawancinsu su ma ɗalibai ne na sagandari. kwalkwacin masara ke nake saidawa dan yake nake saidawa sai in gasa shi a gaskiya ina samun riba domin in na sayi na ɗari ina iya saida shi ɗari takwas riba da na samu sai in ba wa mata ta ashe ta hakan za su kawo su ga tallafawa iyalansu kuma su taimakawa yan uwa wajen sayan kayan karatu da biyan ɗaukar darussa gora a wannan lokutan masu ruwan sama mai ƙarfi ruwan kogi sai haurawa yake ta yi wannan kuma yana da hatsari sosai musamman ma ga mata matasan mai da ke son yin iyo. Wannan gora shi yasa babu su wani matashi mai kama kifi da aka haifa kuma ya girma a bayan ruwa bakin kogi. Ya ce matasa sun yi kunnen uwar shegu yayin da ke kokarin jawo hankalinsu kan hatsarin nutsewa a cikin kogi. Haka ne gora wanda ya zamanto tilas ga masu kama kifi su ceci wasu daga cikin waɗannan matasan waɗanda suka nutse cikin ruwan kogi akalla masu sa'a. Farida Mamman yi hira da babu su. Kuna gani da kanku ruwan sun hayo akwai haɗari mun sha magana ba su iya ruwa ba kuma ga su da taurin kai idan ka ce mutuna ya fita a cikin ruwa sai ya ce maka kogin na wane ne ko shekaran jiya kanina ya ceto wani yaro a nan ya ki saurare daga baya ya shiga ya nutse a wannan shekara mun samu nutsewar mutane bakwai kuma duka sun mutu waɗanda muke cetowa kai ba su da adadi yanzu koyaushe jandarmomi suna yawo a bakin kogi in kaga wani ya shiga isa to lalle ba shaka lokacin babu jandarmomi a nan wurin ne Gora bangaren takaitaccen rahotonmu na yau muna ɗauke da tarihin wani matashi mai ɗaukar hutu mai zaman kansa. Haka ne Gora sunansa Hassan Shaibu amma kowa na kiransa ne da sunan Hassan SOS. Ga tarihinsa. Tun yana cikin kuricensa yake maraye wajen mahaifiyarsa Hassan Shaibu Mauli ya samu karbuwar gidan yara marayu SOS Village na Yame ta hakan ya samu lakanin suna Hassan SOS. A nan ya yi yarintarsa kuma ya yi karatun firamare yau yana da matakaicin diplomar kwarewa ta fannin sadarwa da masana'antu. Hassan ya gwammace mayar da wannan diplomar ƙauye guda kuma ya tsunduma ga buƙatar cimma mafalkinsa na girka shagon ɗaukar hoto na kansa da yamma suna SOS Shooting gami da wasu 'yan ayyuka ƙanana da yake Ni mai gabatar da shiri ne a talabijin labari, kana ina yin waɗansu shirye-shirye a talabijin Fidelite, inda nake hada su a wani lokaci ma nake kai su a gidajen radiyoyi da talabijin don su yada su. Sannan akwai salon tsarin gabatarwa da talabijin yakan iya laƙa shi a cikin shirye-shiryensa. Mu muna nan ne don kafafen yada labarai na zamani. Ba shakka a shafinsa na Facebook SOS Shooting da ke da maziyarta kusan dubu goma a shafin kuma akwai wani babi da yake kira minti free steel wanda yake ba matasa da suke da azaka damar bayyana wa jama'a ababuwa daban-daban da suke. Na kirkiri wannan sabon salon tsarin gabatarwa ne ta hanyar hotuna yana bunƙasa. Ana iya yada su ko ina kowa yana iya ganin su ta hanyar wannan tsari zai taimaka wa matasa masu son tasu so a san su. Abdulwahab ɗan barkwanci ne a yanzu haka yana kula da wani wuri da yake sarrafa ayyukansa. Na aiki ta da shi, shi ne ma ya koya min yadda ake hada hotuna na bidiyo. Ya taimaka min sosai a yau na kai matakin da ina yin talace-talace. Hassan SOS ta hanyar shafin Facebook ɗinsa yana tattara taimakon da ake baiwa yara marayu na SOS Village Danfan ta Yame. A yanzu kuma sai filin wasan motsa jiki. A fagen wasannin motsa jiki lokaci ne na fara wasannin hutu a wasu yankuna a nan kasar Nijar. Haka ne gora wannan karshen makon wasan shekarar 2020 na TGV kwallon kafa a Dogon Doci jihar Doso inda kungiyoyi takwas suka haɗu. Bayan kwanaki goma na gasa an buga wasan karshe a karshen mako tsakanin Elephant FC da kuma niya FC inda Elephant ya kara da kwallaye biyu da sifiri A cewar masu shirya gasar gasar ta gano asirin baiwar muryar Arewa. A nan muka zo ƙarshen labarin matasa za ku kuma sake sauraron shi bisa kan lambar uku biyu biyar a kan layin Airtel ba tare da kun biya ko da labar. Masala.